وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا هدو هدو يمكنك هدو هدو يبقى وطن الجمال الأولى bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai ya daidai da watan ya albashi sha biyu ga watan biyu 2016 domin kare matani na al'akbari za mu biyo sharhin kenan cikin babu su sahau ne babin da ya fi tsawo kuma shi ne babi na ƙarshe a cikin wannan littafi ƙala shehu rahimahullah babu sujudu sahau babin da mantuwa ana cewa as-sahau ana cewa an nisiya. shi wannan yana da hukunce hukunce da yawa kamun nisiya, daga cikin musamman cikin sallah قال الشيخ رحمه الله وسجود السهو في الصلاة سنة سجود السهو أتين صلى سنة أنا ما لا أنبت سنة ما وجن محمد بن صالح العثيمين ina cewa wajibi ne dole sujudu sahwi yadda ake yin ta malikiyance falin nuqsani in mutum ya ragi sajadatani qabla salam za ka yi da. biyu kafin kai sallama ba da tamami tashahhudai bayan ka gama tahiyya guda biyu in tahiyyan guda biyu ne mana in akwai sallama za la'asar sallar maghrib ba'da tashahhudai bayan ka gama tahiyyan karshe kenan kafin kai sallama sai kai wani sujada sai ma ne ce yazidu fara. tashahhudan akhara yace zaka ƙara wani tahiya daban wannan mazhaban malikiya ke amma magana mafi inganci ba ƙara tahiya bayan kayi tashahhud wannan matsalar farko ke walin ziyadati amma idan ƙari ka yi sajadata ne ba da salam za ka yi sujada biyu bayan ka yi sallama sai ma ne sake maimaita mana abin da ya gaya mana da can ya ce ta shahadu ba a dahuma za ka sake tahiya baya kamar shi ma hadisai tabbatattu da gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya maimaita tahiya kamar da muka dauki hadisin zuliyadaini hadisin abdulaziz sannan akwai hadisin imran ibn husayn da mu zo kan shi insha Allah shi ne malikiya suke kafa dalili da shi amma kuma huwa aidan la yasih ba shi da inganci yake wa yusallimu taslimatan ukhra sai kuma kai wata sallama daban wa man naqasa wa zada sai ya zama ka hada matsaloli biyu an-nuqsan wa ziyada ka rage ka kara سجد قبل السلام لكن سجد قبل السلام كافي كي سلم الرجال قبل السلام أكم بعد السلام sai ma ce bayani akan wannan yani abin da ake nufi shine ya'ani annas sajadataini sujjada guda biyu da ake li jabaril khalal al waqi fi salati sahwan dan a gyara li shine gyara al baraka alwaqi'u fi alwaqi fi wanne abu a sallah sahuwan ta hanyar mantuwa wannan rakawoyi a sujadodin biyu da aka yi min sunanil mustafa sallallahu alaihi wasallam yana cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi kamar da makaranta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallama daga raka'a biyu yayi sujudu sahwi ya tashi daga raka'a ta biyu bai zauna ya tafi ya bayan sujudu sahu ya tashi zuwa a ta biyar ya yi su sujudu sahu wannan sai ke cewa bin sunnil mustafa sallallahu alaihi wa sallam ya ce sunan jam'u sunna sunna kuma abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam a gurin malaman hadisi duk daidai ke da hadisi a gurin malaman fiqh suka ce sunna kamar nan ce sunnatu sunanu salah a za a ce fara'idu sala sai a ce sunan sala fara'idu wudu sai sunan wudu to abinda bai kai farin ba shine sunna to ma dai ce ta shahadu ba da huma za ka yi tahiyya bayan haka kuma yusallimu sannan kai sallama wa anna sahwa fi salati cewa mantuwa a sallah din imma kai sunnatin mu'akkadatin fa akthara imma mutum ya bar sunna mu'akkada sunna mai karfi ko kuma fiye da haka shine suke kirga sunnonin kamar takwas ne akwai asirru wa sura asirru wa sura wannan su ne sinani ke sannan kuma akwai shinani da shahudul awwal wa tsani sinani shinani akwai kimani akwai aljaharu wal julus lit tashahhud الجهر والجلوس للتشهد sai ta'ani takbir da tahmid Allahu akbar da kuma sami Allahu liman hamida to wannan sune sunnoni masu karfi da in an bar su ake sujjada Ima inna maziyadatu sunnatun wa imma ba ma ziyada ziyada da nake ta imma bi tarki sunnatin mu'akkadatin fa akthar wa imma ziyadatu wa imma ziyada sunnatun mu'akkada amma ba zai sanya an sa alifun da lamun karatun ba zai tafi daidai wa imma ziyadatu bi sunnatin mu'akkadati in ka sa da alif da lam sai dai zama akwai lamun wa imma ziyadatu li sunnatin mu'akkadatin fa akthara aw sunnataini khafifatai fa aktara ko kuma zama an ƙara akwai ƙarin wasu sunnoni amma sunna guda ɗaya ko fiye da haka ko sunnoni guda biyu khafifatai fa aktara aw li ziyarati fardin fa sa'ida ko kuma mutum ya ƙara farilla a ko sujjada Ita duna misli salati amma kuma ƙarin in bai kai kwatankwacin sallan ba duna misli salati in bai kai sallan da kai ke yi ta ba salatu suwi rakata in bai kai ka ƙara raka a biyu wage to shi ma wannan matsala ce wanda ke akwai sabani au an kuna sahu bi ziyadati wan nuqsani ma. ko kuma sallan ya zama akwai nuqsan da ziyada akwai ƙari akwai rai? فقال إن للنقصان بما نكي من إن رجني سجدتين قبل السلام إن دي رجي كي ذاك يسجد بيو كافين كي سلم قائدا كي وللزيادة إن كما قارني سجدتين بعد السلام فتن زي yi بيو biyu bayan ya yi sallama shi kenan ya gama mana in subtraction mutum ya yi shi ne kabla sala in addition sai zama ba da sala wa idan ijtama'at ziyadatu wan nuqsan kama idan ƙari da ragi suka haɗu ma'an a haɗe ghallaban nuqsana ala ziyadati to sai ka rinjayar da ragi akan ƙari sai ka rinjayar da qabla salam akan ba'da salam wa sajada qabla salam sai kai sujada qabla salam a ruku sai malaka cewa amma kaunu sujudu sahwi sunnatun amma kaunu sujud kaunu sujudi sunnatun amma kasancewan sujudu sahwi sunna ce bali fi'lihi alaihi salatu wassalam saboda aikin manzon Allah sallallahu alaihi حيث سجد عليه الصلاة والسلام لسهوه saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujada dan mantuwan da yi fi kullin dukkan ƙari ya ƙara ya yi sujada ya rage ya yi sujada kama sanaqifu alayhi fi ma in insha Allah malaki kamar yadda zamu zo mu samu bi iznillahi ta'ala to sai ce afa'alu salati وأقوالها ثلاثة ayyukan sallah da kuma furicin da kake sallah sun kasu kashi uku to shine shi akwai na ɗaya al'arkan sannan kuma banda al'arkan akwai as-sunan sannan kuma akwai wal mustahabbat su ne wanda ya kasa mana akwai al'arkan akwai asunan akwai fada'i mana akwai farillai akwai sunnoni akwai mustahabbai to sai ce al'awwalu al'arkan wanda suke rukunai jigajigai ke kan raka'ati aw sajdati aw fatihati aw salami wannan wanda suke farillai kamar raka'a dagowa daga raka'a yada dagowa karanta fatiha yin sallama wannan duka suna cin farillai ne malbiyu idan mutum ya mance wani rukuni la yanjadi bi sahwi shi ba gyara shi da sujudu sahau shine la yanjabir aljabr shine gyara wani addu'ar da kake tsakanin sujada da sujada Allahumma qfilli warhamni wahdini wajburni kaga wajen gudni ka gyara ni duk wani tangarda ciki na Allah ka gyara shi shine aljabar in ka manta farilla la yanjabiru bi sujudi sahwi ba a gyara shi da sujudi sahwi bal yajibu tadarukuhu dole ne sai ka riske shi in tazakkarahu bi qurbin in ka riske shi ka tuna shi a kusa kusa da shi kenan sai ka riske shi baka yi ruku ba sai ka tuna ba karanta fatiha sai ka karanta fatiha aw i'adati salati ko kuma ma dai ka sake sallar gaba daya in tsala in abin yayi nisa li hadithil mufi salati saboda hadisin sahabin da ya munanta sallah hadisi ne mai tsawo lamma taraka al-i'tidala wa tumaninata lokacin da ya bar daidaituwa da nutsuwa a sallah wa ja'a wa sallama kuma ya zo ya sallama nan sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam ce assalamu alayka ya rasulullah annabi sallallahu ce wa alayka assalam irji fa qala alayhi salatu wassalam irji kaga fi'lu amrin mabni ala sukun irji sannan al-aslu fil amri al-wujub na dole dole irji fa salli ko ma ka sake sallah fa innaka lam tusalli domin wannan ba sallah kai ba sallan da ya bar rukunai mana ba sallah ba ce ya yi exercise annan sana sai umarce shi je sake ya koma ya sake ya zo ya sake ma sallallahu alaihi sallama sallama ya ce fa salli fa innaka lam tusalli wannan karshen ce wallahi shi ba zai kyauta su sallah ba fiye da wannan sai ne ma annan sallah sai mai karantar da shi wannan rukunai ke الثاني na biyu as-sunan shine idan mutum ya bar sunan sunan din ka tashahudi wa surati ba'da al-fatiha idan mutum ya bar tashahhud tahiyya kenan ko kuma ya bar karanta suran da suke bayan fatiha wa sir wal jahar ko kuma idan mutum ya kasance ya bar sir ya bar jahar wurin da ya kamata a koye baka koye ba sannan gurin da ya kasance za a bayyana mutum kuma bai bayyana ba ito fa sunnatu ita sunna idan an batta tujbaru bis sujudi ana gyara ta da sujjada wa yaqifu maqamaha sannan wayannan sujjadodin su ne suke zaman sunnonin ke sunnonin nan zaka iya gyara su da sujjada biyu yace hadisi abdullahi ibn buhaina radiyallahu anhu saboda hadisin abdullahi ibn buhaina Allah ya kara da gare shi ce inna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qama min min salati az-zuhr wa alaihi julusun mana ya kashi shi bil ma'ana ba haka lafazin hadisi ke lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama qama min salati az-zuhr ya tashi a lokacin salatu zuhur wa alaihi julusun kuma akwai tahiya da zai yi ya yi raka a biyan mai kun ya zauna ya tahiya sai ya miƙe to falamma atamma salatahu da ya cika sallar sajada sajada ta yi sai ya sujjada guda biyu to ga kenan an rage tahiya akwai me akwai sujjada qabla salat kage ce falamma atamma salatahu sajada sajadatayn alhadith wannan na sunnoni ke shine da suka tattara maka sunnonin jinani shinani kaza jimani ta'ani adadu sunan samani to sai fada'il mustahabban sallah yace al-fada'il wal mustahabbat akwai fada'il da kuma mustahabbai mina sunani cikin sunnoni to daga cikin misalai ka takbiratin wahidatin kaman kabbara guda ɗaya in mutum ya batta ita ba a mata sujjada wa raf'il yadaini inda al-ihram wannan shine abin da cikin malikiya suka farin jayarwa sai daga hannu yana kasancewa a kabbaran harama kawai da amma magana mafi inganci game da makaranta nan ko a malikiyancen ana daga hannu inda tasbiratul ihram inda ruku inda rafi min ruku sannan kuma inda qiyami ila arraka'ati thalitha sannan ahyanan ma har in zaka tafi sujjada ahyanan ma in zaka dago daga sujjada wa rafi yadaini inda al-ihram to sanan da sauran guraren ke wannan shine abin da ya zama mashhuri a malikiya ke mashhuri a malikiya to amma kuma abin da yake rajihi shine daga hannaye a wayancin guraren wanda ya gaya mana fada'il a baya can ya ce wa fada'iluha rafu al-yadaini inda al-ihrami hatta tuqabil al-udhunayn وكتشم مستحبا وقول المأموم والفتي ربنا ولك الحمد والتأمين بعد الفاتحة للفتي والمأموم ولا يقولها الإمام فما أنا شماء مالكيا باكي ولا يقولها الإمام آه إمام شيرا فتك آمين والتسبيح في الركوع والسجود كما أنا مستحبي تسبيح ركوع السجدة وتطويل القراءة في الصبح والظهر تليها sannan kuma da takaita a tsawaita karatu yayin imam sai zai karanta kul wallahu ahad yayi ba wani sujjadin da zai wa tafsiruha fil asr wal maghrib wa tawassutuha fil isha wa takunu suratul ula qabla ath-thaniyati atwal minha wal hayatu al ma'luma fi rukui wa sujudi wal wudu' wal qunutu sirran qabla ar-ruku' wannan yana kirga mana mai mustahabbai a cikin malikiyya ke wa du'a ba'da tashahhud ath-thani addu'o'i bayan tahiyya ta biyu wa kaunu tashahhud ath-thani aqwal min al-awwal wa tayammun bis-salam damaitawa da sallama kuma take assalamu alaikum kawai ba tare da ya da damaita sallan tayi wa tahriku sababati fi tashahhud wannan sune abubuwan da malam ya karanto mana a baya ke yanzu na koma baya ne wajen mustahabban ke sai malam yake cewa nan fa sunnatul mustahabba sunna wacce take mustahabbiya mana wacce ba dole dole ba la zuru litarki ha. mutum baya sujjada don ya bata fa man da laha to wanda zai yi sujjada don ita wannan ya danganta shi wannan abin da ya ambata mustahabbi ne ko sunna ce mai karfi kaga wani zubura ne suna kirga mana wannan tasbihai sunnoni ne masu karfi ba mustahabbai ba sun fi karfin mustahabbi wannan dai zai zama khilaf bainal ulama fa man sajada laha to anan yace batalat salatu duk wanda ya bar wannan duk wanda ya sujjada dan mustahabbi to sallar ta baci li hadith ibn umar radiyallahu anhu abdullahi ibn umar yanke ibn umar ya zama anhu ma me shi sahabi ne baban shi ma sahabi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ce la sahwa إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام من باب سهو باء سجد السهو إلا في قيام عن جلوس mutum wurin da ya kamata ya zauna sai tashi tare kenan za ka yi mai za ka yi sujada ya kamata ka zauna ne sai ka tashi fi kiyamin an julusi to in mutum da ka bar tahiya za ka yi sujada kafin salam aw julusin an qiyamin ko kuma zaka tashi ne a gurin sai ka zauna mana kai karin zama ke sai zama zaka yi sujjada ba'da salat shi alhadith rawahu daruqutni wal hakim wal baihaqi to sai ce wa amma jabrun nuqsan amma gyaran ta waya da kai a sallah sajadatai ne qabla salat zaka yi sujjada biyu ne kafin kai sallama in dai ragi ne ba da tashahudai ne bayan ka yi tahiya guda biyu mana ga wanda suke akwai tahiya biyu kamar sallah su ba ga tahiya ɗaya ne to yana maganar salloli wanda suke ƙari maghrib salatul isha salatul zuhur salatul asr to sai ce ma ziyadati tashahudin akhara sannan kuma tare da ƙarin wani tahiya daban balil ahadithil atiya ah, zai zama lil ahadithil atiya ko wa amma jabrun nuqsani ha falil ahadithil atiya mana ba kai yi sujada qabla salam saboda wannan hadisin da su na daya hadisin abdullahi ibn buhaina marka mun karanta shi yace al-mazkuri anifan wa huwa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi salati adh-dhuhr wa alaihi julusun annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi alali kuma akan shi akwai mai zama falamma atamma salatahu sajada sajadatai sai ƙara sallar sai sujada biyu fa kabbara fi kulli sajadatin kowace sujada mata Allahu akbar ma huwa jarisun a zaune qabla an yusallima kafin yi sallama wa sajadahu man nasu ma'ahu su ma sahabbai sai suka yi wannan sujjadan tare da Allah sallallahu alaihi wasallam makana ma nasiya min al-julus me abin abin da ya bari na zama da sai sujjada qabla salam to kaga kenan idan mutum ya yi mantuwan sujjada tahiyya yana sujjada qabla sala sannan kuma da hadisin al-mughira bin shu'ba رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد بعد أن رفع رأسه من السهو bayan da ya daga sujudu sahw al-baihaqi wa fihi maqalun amma da rauni sannan hadisin Imran ibn yake cewa bihim annabi sallallahu alaihi wasallam ya musalla fasaha sai mantuwa fasajada sajdatayni kuma sai sujjada biyu thumma tashahhada sai maimaita tahiyya thumma sallama sannan yi sallama to wannan shine dalilin malikiya suke kafa da shi kuma asalin hadisin ga koma sai muslim babu maimaita tahiyya sannan shi kuma hadisin ya yi daidai da hadisin su daini hadisin su abdullahi bin buhaina hadisin abdullahi bin masud a wajen rashin maimaita ta hiyadin to sati mai zuwa kenan insha Allah dan bayani musamman cikin littafin alqaulul mubin fi aqsa'il musalli yayi dirasan hadisin sosai ya hadisin baya ce da inganci rawahu abu dawud wa sahahu ibn hibban wal hakim a ra'ayin ibn hibban da hakin su sun inganta hadisin amma mafi yawancin malamai ba su inganta hadisin ba ce wa jabru ziyadati bi sajdatayn amma in ƙari ne to ana gyara shi ne da sajida guda biyu ba da salam bayan kai sallama ma a tashahhudi ba'dahuma za ka yi sujjada za ka yi tayya bayan wayannan sujjadodin guda biyu ba ka maimaita amma ka duba dalilan da zai kawo maka babu dalili mai karfi akan cewa kana maimaita mai tahiya yace summa salami sannan kai sallama taslimatan ukhra za ka yi wata sallama daban banda sallaman da kai ta farko za ka yi sujjada sai kai sallama kuma yatashahadu lahuma yace lil hadithain al atiyain hadith abdullahi radiyallahu anhu qala wannan abdullahi kenan da zama abdullahi ibn mas'ud ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla zuhra khamsan annabi sallallahu alaihi wasallam ya salatu zuhur raka'a biyar fa qila lahu azida fi salat an ƙara sallah ne ya rasulullah fa qala wa ma zaka me ya faru qala sallaita khamsan sai kai sallah raka'a biyar ne fa sajada sajadatayn ba'da salami to kaga nan <clears throat> ina maimaita tahiyya babu shi bai ambata ba dama iyakacin maimaita tahiyyan shine hadisin Imran ibn Husayn sai ce wa hadithu zil yadaini al-muttafaq alayhi hadithun zul yadaini da ya muttafaq alaihi wa lahu turuqun wa alfaz kuma ya zo ta hanyoyi daban-daban da lafuzza daban-daban daga Abu Hurairah radiyallahu anhu hadisi ne mai girma sosai an yi littafi sukutun akan hadisin nazmul fara'id lima hadisu hadithu dhul yadaini min alfawai. fawaid to abu hurairah ke cewa anna rasulullah sallallahu sallama wasallam sarafa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar sallah ya yi sallama min isnatayn yayi raka'a sai sallama to fa qala lahu dhul yadaini shi ma dai na ambata hadisin da ma'ana ne yawancin hadisan da yake ambata ne ya zo ya daini ya zo ya samu annan sallallahu alaihi ya rasulullah salatu am nasit a qutirati salatu am nasita ya rasulullah an rage sallar ne ko kuma ka manta ne domin suke gaggawa fita suna ce an rage sallah rage sallah